Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu da kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin hangen dala. Shirin da kan nazarci al'amuran da ka zamo tarnaki ga ci gaban demokaradiyyar ƙasar nan tare da ɗaukar martani daga gidajen imanin siyasa dogaro da sashi na 39 na kundin tsarin mulkin Najeriya. Sunana Ahmad Rabiu Jayan muna tare da abokin aiki. Abba Haruna mai sauraro barka da shan ruwa. To cikin yarda Allah tare da Abba Haruna za mu gabatar da wannan shiri. Abba da fatan mun sha ruwa lafiya. Lafiya kalau alhamdulillah. Ina ga mu faro shirin namu kai tsaye daga jihar Adamawa. Ka san jiha ce da za a iya cewa ta ɗauki hankali musamman na Najeriya ko ma ce na wasu sassa a nahiyar afirka a gabar da ake karkare wato zaben da ya gudana ahmad rabi a dukkanin sassa na fadin kasar nan musamman inda aka yi zaben su kuma a gabar da ake ta faman fafatawa har yanzu a iya cewa a tana kasa tana dabo mm, kasan zabe ne da ake ganin ya bar baya da kura domin kuwa kasan ana tsaka da tattara sakamako a ranar lahadi kenan sai shugaban hukumar zabe na wannan jiha kenan ya shigo sai ya bayyana cewa ga wanda ya samu nasara kuma a lokacin kamar yadda hukumar zaɓe ta ƙasa inec ta faɗa ana ma tsaka wato da zaɓukan a wasu wuraren Kasa a gabar ita hukumar zaɓe ta ƙasa ta fito ta ce yanayin yadda aka bayyana sakamakon zaben an yi shi ne ba bisa ka'ida ba wanda kusan wala Allah ta kallo wasu abubuwa na kurakurai da aka sauka daga tsarin yanayin yadda dokar zaben ta bada dama a ayyana wanda ya nasara. Mm, kuma ka san tuni ita kanta hukumar zaben ta wato cire ko dakatar da shi kansa wancan shugaban hukumar zaɓe na jihar Adamawa. A gefe guda ta ba wa hukumar 'yan sanda ma damar cewar za su iya awon gaba da shi. Ai su ma yi awon gaba da shi su je su bincike shi. Haka abinda wato hukumar zaɓe ta buƙaci ci shugaban ko babban sufetin 'yan sanda na kasa kenan. Kasan ana zargin cewar kamar ya karbi kuɗi ne daga wani ɓangare wanda a Allah ya sa ya yi wannan sanarwa kamar yadda ake gani a faifan bidiyo da yake yau. Kasan zargi ake yi kaga ba za a ce an tabbatar ba kowa watakila bincike shine zai tabbatar da hakan. Amma kasan cewa a yau dinnan an dawo fa ana cigaba da tattara sakamako. wanda shi kansa babban sufetin 'yan sanda na kasa ya ma sauya kwamishinan 'yan sanda na wannan jiha hmm. domin dai tabbatar da cewa an yi lafiya an gama lafiya kuma domin wala Allah ko kowane bangare da da amai adalci tunda kada a ce akwai sanayya tsakanin wani da wani aka zo aka yi wani abun kaga shi ma zai iya da tarnaki an ce an tsaurara tsaro matuka gaskiya a jihar adamawa domin ci gaba da wancan tattara wato watakila hakan an yi shi ne saboda wato kawo tsaro da kuma wato kautar da mafusata daga wada allah yin abin da bai kamata ba kasan shi ahmadu fintiri gwamnan jihar Hmm. ka san dan jam'iyyar pdp ne kuma da shi ake fafatawa a wannan zaɓe shi ne ke neman gurbi na biyu ma'ana na ƙara zarcewa domin cika shekaru takwas da wal'alla iya cewa kamar ya zama gado kenan a faɗin ƙasar nan dai <laughs> mutum yana da damar yin shekaru takwas ɗin sai kaga sai ya cike ta wal'alla kaga wasu gwamnonin ma suna wato bawa kansu damar zuwa majalisar dattawa domin ɗorawa dai da jagoranta al'umma wal'alla nan shekaru takwas ɗin sun yi kaɗan sai a je can kuma a yi sai mama ta gani eh, wani ya ce wai kadda yana faɗa amma dai hmm. wani ya ce wai in mutum ya dan gama ritayarsa zai mm. tafi majalisar dattijai tunda ya zama dattijo eh wasu ai cewa suke wai majalisa ce wai ta wai ritayar eh <laughs> amma zuwa ake a hango wa kasa tunda mm. cewa kai majalisar dattawa kuma ka san dai inda tije yake akwai hangen nesa amma fa a gefe guda al'ummar Najeriya wasu da dama suna kalubalanta wannan majalisa wasu suna cewa wai me marabata da majalisar wakilai ta reps kenan abba kowa da aikin sa kowa da aikin sa amma kuma suna ganin wai kamar wai aikin da yawa bane yan 100 da kadan ne su 109 ne su kuma can 360 ne to kaga nan 109 duk wata jiha tana da wakilcin mutum uku ka gani can kuma ya danganta da yanayin faɗin ƙananan hukumominku da yanayin yawan ku wasu a haɗa biyu wasu a haɗa wani eh. ɗaya ga nan dai ka san amadu fintiri tun a lokacin sai da ya wasu maganganu ya ce dama gabanin zaben sai da suka yi korafi game da wancan shugaban hukumar zaɓe na jihar cewa su suna zargin kamar zai haɗa kai da wasu kasan sun ba da misali da jihar sokoto cewar sun ga abin da ya faru a jihar sokoto suna zargin zai iya faruwa a jihar ta adama kuma wala Allah a iya cewa mafarkin su ko kuma hangen su ya isa kenan ko kuma ya tabbata ko eh to tunda dai gashi yanzu har hukumar zaɓe ma ta dakatar da shi tare da bayar da umarni ga sakataren hukumar na wannan jiha cewa ya ci gaba da aikin da shi shugaban yake yi kaga iya cewa ya kamata a yaba wa hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC duba da bata ɗau wani bangare na cewar ga inda ta karkata ba. To abba ka san Bahaushe yana cewa wai ba a san macito har sai miya ta kare ko? Wannan haka yake. Eh amma kuma ka san za a iya cewa wannan karan fa an ma san wane ne ya ci tuwa. To an shanye miyar da alama. Eh domin kuwa hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC bayan tinja-tinja bayan kai ruwa rana da aka rinka yi kan wancan zaɓe. Na jihar Adama kenan. Yau da ka san ta dawo ta ci gaba da zama kuma a zaman da ta yi bayan ta gama tattara sakamako ta fa bayyana wanda ya samu nasara. kasan baturan zaben na ita jihar ta adamawa wato muhammad mele ya bayyana shi gwamna mai ci a madafin tiri a matsayin wanda shi ne nasarar lashe wannan zaɓe daga jam'iyyar pdp kenan mm, kasan ya samu ƙuri'u wato 430,861 inda ya kada abokiyar karawarsa wato aishatu binani ta jam'iyyar apc wadda ta samu ƙuri'u 398,788 to kusan a iya cewa an kawo ƙarshen wannan turka-turka da take gudana a jihar adamawa ma ya abba a tarihi an taɓa yin inconclusive sau biyu. To gaskiya dai kusan tunda kaga ita hukumar zaɓe ta bayyana dalilin ta na yin hakan kaga a yaba mata jayin. Mm, inconclusive a saman inconclusive. <laughs> Amma dai yanzu za a iya cewa mai faruwa ta riga ta faru. Wannan haka yake. Domin kuwa an tabbatar da Amadu Fintiri gwamnan jihar Adamawa kenan a matsayin shine wanda ya lashe zaɓe da zai ɗora a karo na biyu. Amma abin da nake yangowa duk da haka fa na san a jam'iyyar hamayya ta APC hakan ba zai hana ta kaiwa ga kotun karɓar eh, ƙorafe-ƙorafen zaɓe ba ta ce ce wala Allah an mata abin da ita bata gamsu da shi ba ka san a nan jihar Kano ma ka san fa abin da ke faruwa kenan inda nan ma fafata wadda ake kenan eh to ai da ma ka san bisa al'adar zabe duk lokacin da aka gudanar da zabe sai ka ji watakila bangaren da bai samu nasara ba yana batun cewa ko dai zai tafi kotu ko kuma dai shi an yi masa wasu abubuwa ba daidai ba wanda wala Allah hakan yasa akan je ga wannan kotun ta karbar kwarfe-kwarfen zabe wato tribunal mm. yawa eh, wanda kuma kaga a yau a jihar Kano ko san a iya cewa ah, ta tsaya ta karbi wannan zama ba yawa kuma ta fara zama wanda har wato a iya cewa labaran da ke yawo cewar kusan a iya cewa ta maida ƙorafin da jam'iyyar apc ta shigar cewar kamar akwai kurakurai ta je ta yi gyararraki a wannan ƙorafe da ta shigar da shi kamar an shigar da su suma a bisa ba bisa ka'ida ba mm, ka san a wato a zaman kotun ita abin da kotun take magana akwai wasu ka'idoji da wato ba a shigar ba eh, ko kuma ba a cika su ba wajen shigar da karar to kaga dole ta ce a je a sauya wannan ta ce jam'iyyar APC ta je ta gyara waɗannan ka'idoji ta je ta cika dukkanin ka'ida ta shigar da kara to a gefe guda ka san wannan teburi ya taba wato bangarorin biyu inda muka fara da shi lauyan jam'iyyar NNPP wato barista Bashir Yusuf tudun wuzirci inda ya bayyana mana matsayarsu dangane da wannan wato zama na yau eh. mun tashi da safe da samun labarin cewa jami'ar apc da lauyoyinta sun je sun nemi kotu ta basu umarni da su sadar da takardun karansu da zababben gwamnan jihar kano da kuma jami'ar nnpp ta hanyar substituted service wasu ta hanyar maƙale takardun a ofishin jam'iyyar nnpp da ke kano wanda hakan ya sa muka runguma muka je ni ina na samu zuwa kotun kuma na faɗa kotun cewa wannan wani yunƙuri ne wanda bai dace da shari'a ba domin akwai ƙa'idoji da shari'a ta tanada yadda ake sabis na duk wani korafi ko kuma takaddun kotu akwai hanyoyi da ake yi dole ne ka nemi wanda kake kara inda yake ka sadar da shi da wannan takardu tukunna idan kai neme shi baka same shi ba ko kuma yana gudun eh, ya karbi wannan takardu shine za ka zo ka yi abin da ake cewa affidavit of service a rubuta a tabbatar sannan eh, kotu ta zo ta ba da irin wannan nema da suka yi ku ba su neme ku ba ko ɗaya war gaba ɗaya shi wannan petition ɗin nasu da suke faɗa sun shigar maganar ma da ake yi har a yanzu da muka je tribunal ɗin ana yin stamping ba su gama ba su saboda haka wani yunkuri ne kawai na sifalutin eh, siyasar kano su tada hankalin mutane a fahimtar mu saboda an tashi da, maganganu suna ta faɗan cewa yau tribunal za ta zauna za ta ba su oda so mun fahimci cewa suna so su amfani da wannan ne domin su ja hankalin mabiyansu akan cewa gashi mahar an ba da oda aka yi sa na tashi a gaban ita tribunal din na yi masa magana kamar yadda kuka gani akan cewa wannan tsarin da suka biyo ba daidai ba ne kuma baya bisa ka'ida kuma alhamdulillahi a su alkalan suka yarda cewa tushe ne suka yi sun biyo ta hanyar da ba ita ta kamata ba kuma suka kori dukkanin neman da suka yi suka ce lallai su je su bi ka'idar da doka ta tanada so wannan ya nuna cewa mutanen nan ba a shirye suke ba kawai suna ta yunkuri ne don su ja hankalin mutane Any. domin meye na kin zuwa yanzu aka ce ka kasa samun ofishin jam'iyyar ANNPP da yake kullum a buɗe petitions na house of reps da house of assembly an shigar da ya fi guda goma duk sun je sun yi sabin jam'iyya kuma an karba me yasa sai na gwamna za a ce ba a je an kai musu ba sai an zo an nemi oda kotu ta yarda da cewa ba su bi ka'ida ba neman su baya kan ka'ida kuma ta kora ta kuma gaya musu cewa idan ba su shirya yin petition ɗin ba su zo su rufe opposition dinsu su kama gabansu. To abba kaji barista Bashir Yusuf Tudun wuzirci lauyan jam'iyyar NNPP. to amma ka san a gefe guda ita ma jam'iyyar apc ta magantu ta bangaren mai magana da yawunta wato honorable ahmad s aruwa lauyoyinmu ne na jam'iyyar apc suka nemi kotu da cewa sun yi kokari da a sabbin jam'iyyar nnpp da takarda ta kara musamman korafe-korafe da ita jam'iyyar apc ta shigar a gaban kotun zaɓe wanda sun shigar da wannan koke-koke kuma ya kamata a ce ita jam'iyyar nnpp ko kuma ɗan takarata an yi sabin nasu da wannan takarda ta wannan wannan koke da aka yi bisa kokari da aka yi ta yi shi wanda yake ikirarin shine ya ci zaɓe wato abba kabir yusuf kenan an yi ta kokarin a same shi a bashi takarda ta wannan shari'a abin ya ci tura su ma shugabannin jam'iyyar nnpp din suna ta kaucewa wannan takarda da ake kokarin a basu ne lauyoyi suka koma gaban kotu suna neman kotu ta sahale musu cewa duk ta halin kaka za su yi kokari lauyoyi su je su musu da wannan takarda a fahimci akan wannan lauyoyi lauya ɗaya daga cikin lauyoyin su ya amince da cewa a yi haƙuri in Allah ya so ya yadda shi zai yi ƙoƙari ya shigo da waɗannan lauyoyi domin a yi sabin nasu da wannan takarda ta abin da ake koke da su kenan akan abin da aka shigar da kara. To a wannan dalili ne ita jam'iyyar APC da lauyoyi sai suka janye wancan koke da suka shigar gaban kotu. Kotu ta janye wannan koken da lauyoyin mu suka shigar na cewa a kirsa sako ta halin kaka wanda a halin yanzu ba su karɓi wannan takarda ba a yau din ma da aka yi magana sun kauce wannan takardu da za a yi sabin nasu da su kuma a gobe lauyoyinmu za su sake komawa gaban alkali ya tabbatar masa da cewa a sahale musu ko ta kowane irin hali a je a yi sabin waɗannan jam'iyyar NNPP ko Abu Kabir Yusuf da wannan takarda saboda haka kotu bata ma zauna ba bata fara sauraron kara ba lauyoyi ba su fara kariya akan abin da aka shigar ba so duk wata kalma da aka faɗa akan cewa an kori karai Nasiru Yusuf Gawa auna wanda yake wa Abba Kabir Yusuf abin da ba ta da tushe ne ballantana makama. Farko Abba Kabir Yusuf ci zaɓe ba bisa dalilai guda uku da muka mika wa kotu. To Abba Ahmad S. Arwa kenan sakataren yada labarai na jam'iyyar APC a nan jihar Kano. Hmm. Amma gabanin na Abba mu dawo tsakar gidan jam'iyyar NNPP inda ka san akwai mutuminka. Gamboliya Jain. Eh, ɗan jam'iyyar NNPP ne da ya daɗe hmm. yana gwagwarmaya. mai azumin shekara takwas kamar yadda ya faɗa. ka san ya ce da basu ci ba sai ya kuma shekara takwas din nan shi ya goma ce ta azumi <laughs> eh ai ya ce wai ai yana nan a jam'iyyarsa su ba sauya jam'iyya ma'ana ba ah, no going back Yawwa bakin marawa jam'iyya je a ci gaba da gwagwarmaya in dai aka yi rashin nasara mm, ya shigo ne da kira ga kwamitin karɓar mulki kan cewa hankalin mai yankan kaba wai ya koma garina kenan yana ganin cewar akwai wasu abubuwa da ya kamata wannan kwamiti ya kalla domin dawo da al'ummar kano wani abu da suke zargin an musu na rashin kyautawa lokaci ya yi da za mu ja hankalin kwamitoci wayanda za su yi transition kwamiti wayanda za su karɓi gwamnati daga hannun gwamnati mai ci zuwa gwamnati mai nasara wayannan tsarin yanzu ka je makarantar nan school of nursing tana da gwamnan council amma ba a aiki da su an tsayar da wata mata ta zo ta talar da mu tana cin karanta babu babbaka ta ɗauko wani wai shi malam hassan wai kwanzalta a ina ake irin wannan amma wannan wannan fa zargi ne wannan irin zargi na hujja wannan zargi waye magana zargi da muke zargi yanzu gaskiya muke faɗa yanzu lokaci ne ne gamboliya harshen ka alƙalin ka a to akai ni kotu mana lokaci muke jira kawai malam wallahi wannan mata sai mun kai ta kotu domin a baya ma da akwai laifuffuka a kanta wannan mata ce fa aka yi canji of kada ma'ana canjin ta wajen aiki ta ɗebo wa'inda ba su san harkar lafiya ba kuma makarantar na gaya ma ja'in akwai gaunar council wa'inda suke sai sun zauna sun zartar da kudiri sannan za a yi a makaranta amma duk ta koyar da su ba komai su ba su isa ba ita ta isa amma ku jira ku jira ku ga rahoton da shi kwamitin da kuka sa a bangaren mana zai kawo ko Dr. Abubakar Labaran jagoran karamar hukumar Gwale ce wannan mata ba ta da lafi shi ma sai mun kashe gaban kuliya domin bai cancanta ba kai ja'in wayannan mutanen sun yi badakala wannan za mu kyare billahi lazi kai darakta sheshe kaci yadin baji wallahi sai kai amansa amma gamboliya dafa waɗannan abubuwan da kake faɗa fa anya gamboliya kada fa a je kotun kuma ido ya zo ya rena to a je kotun mana yanzu kai kace da MD Kanabda ya je ya sayar da makaranta mata caranci ka je caranci zargi kuke yi zargin wa wai ga mu muna aiki da zargi da muka aiki da zargi yanzu aiki ne kai muka binkita muka gano gaskiya kuma duk wanda ya ci kayan jihar Kano wallahi sai ya da shi Gambole dan dan kwamitin mika mulki ni ina cikin kwamitin sa kai da sa ido kuma wallahi sai mun yi gaskiya duri mu ma za mu tsarkake baki sa kai da sa ido na ina na jihar Kano ja'in ka je Mali. amma waye na da kan misali Gambole gabanin na waiwaye yaushe aka nada ka da bafa Abdullahi bafa buci ne ya da ka je Mali da ka ga wayannan makarantar ka je kai kallon inda suka Ka yanka ta makarantar da sai da muka kai gamari muka kai goro idan mu ya ja ijin sanata rabi musa kwasa ija sannan aka tabbatar da makarantar da ba gidan gajiyayyu ne amma yanzu dalibai ne a ciki amma su ba su gyara makarantar ba sun zo sun yanki gaban ta wani kaje saranci ka gani malam kaje Northwest University sun yanki gidan mai guda biyu sun yanki gaban ta sun sayar sun yanki bayan ta sun sayar amma ba iya sa naira miliyan 100 a cikin makarantar gina ba haka za mu kyale wayannan matatan wallahi MD Kanabda da kai da director Dauda Sheshi ku dawo da haƙƙin jihar Kano kaje gidajen mu na Lagos wai ku jira gaba ɗaya mana abu raga mana saura ka fata dawo hannu wanda mu fara firgita su tun kafin mu kau kan madafin iko dole duk wanda ya ci kayan jihar Kano wallahi sai ya dada su shekara takwas fa muka yi mana azumi dan dudan fa shine muka dauko shi tun daga dawakin tofa muka sabo shekara goma sha shida kwankwasa bai taba caye man laifi ba amma da ka samu dama yace kwankwasa yayin makaza yayin makaza to kai yanzu gashi dan kwankwasa ne zai saka a gaba sai ka dawo da haƙƙin jihar Kano kai laifi ba kai laifi ba lokaci ne zai bada amma dan kwankwasa wane ne dan kwankwasa mai girma excellency engineer Abba Kabira ai dan kwankwasa ne shi ya yi zaman sai ka je ka ka binkita ka gani magana ake ta jajircewa abba zai jajirce magana ake ta taimakon al'umma hanya ba a ce wancan zargin da ake muku na cewa gwamnatin ramuwar gayya ko ka zo za ta tabbata to idan muka yi ramuwar gayya laifi muka yi mu ba a mana ramuwar gayya ba kuma duk wanda zai zauna a Kano wallahi in ka ci kayan jihar Kano kowa ya ci ladan kuturu wallahi sai ma hanya gamboli aiki ka zo ko jihar Kano ka bari ka gani mana ka ba ƙwaryan ma'aikacin ne fa akan tsarin abba ne fa shi ya gada ƙasa shi ya gada sama shi ya nozo shi ya university ga sanan aiki ba adadi adadi abba ne fa ikaruta abba ne fa igabasawa security ci gaba sa zaka iya lissafa aikin da aiko kwankwason ma da abba kabiru yi takama yi aikin da yi kana so ka ce shi ma kwankwason kenan alfarma abba ya shiga ya aikace aikace to ai idan mai girma kwankwaso yana gwamnan Kano bai samu jajirtu da da abba ne kwamishinan wax ba bella kwamishinan work da yaje ya kwanta yana bacci ba ku rasa makai maka ka injiniya abba kabiru ya salansa abba kabiru ya aikace aikacen kuma ka samu nasara a gwamnati ai magana ake ta ma'aikata honorable gamboli ya ja'in kenan na jam'iyyar nnpp to amma a gefe guda hmm. akwai mutumin la kajika muzambil ibrahim lulu kenan eh shi kuma ya ce yadda suka kudura aniyar gyara jihar kano hmm. na haka fa sai sun yi wannan abu kasan a gefe guda ana ta jifan jam'iyyar tasu ta NPP da cewar kamar sun zo ramuwar gayya ne ba wai zuwa suka yi su yi wa al'ummar Kano da suka kawo su aiki ba amma fa suna mai da martani akan wannan zargi da ake mm, suna yawan cewa ai dole sai an gyara wasu wuraren wai kamar gyaran karaya ne <laughs> dole sai wani ya ji jiki mai karayar da sai ya ji jiki a wanda kawai dai wani wani sai ya ji jiki <laughs> wala Allah ka san shi yasa ba suka dinga bada shawarwari a baya mai gini hmm. ba bisa ka'ida ba ya fara dakatawa shugabannin ƙananan hukumomi kaza kaza ya fara <laughs> aka yi ta bada wannan shawarwarin hmm. to wala Allah shi yasa Muzammil Ibrahim Lulu ya shigo da ƙara nana ta wancan batu nasu a jihar Kano yanzu magana muke ta excellency Abba Kabir Yusuf ɗan Yusuf bawan Allah ba faranshe waliyin Allah ɗan sharifai jirin sharifai Abba Garba Kabir Yusuf dan Yusufa wannan bawan Allah a jihar Kano Kano ta yi haske Kano ta yi annishuwa saboda an samu balarabin gwamna da maranan gwamna abin da muke mu gaya wa al'umma yau jihar Kano ta mu ce sai abin da muka yi, duk abin da muka dama shi za a sha ko da bai wa yan kanan da ai zai musu daɗi to mun ƙuri'a su ce lokacin su ne su suka zabi Abba Kabir Yusuf kuma Abba Kabir Yusuf balarabin gwamna dan Sharifai ai bawan Allah ne ina zargin da ake muku na cewa kun zo gwamnatin Ramuwa la kaji ka Alhaji mu magana muke akan haƙƙin dan jihar Kano haƙƙin talaka talakan jihar Kano harkin al'ummar jihar Kano duk mutumin da isan ba yayi ba daidai ba kafin mu gayyato shi mu kira shi kafin kwamiti ya kira shi kafin kwamiti a gayyato shi ya tarkato kayan al'ummar jihar Kano kayan talakawa ya mayar sakin katimin babu wani zai bincike ya mayar ina ah, ya mayar gwamnati ya mayar cikin asusun gwamnati domin bari ga majayan billahi aziyu ba za mu iyala mutumin da ya ibi kayan al'umma ba ba za mu iyala wanda ya yanke ƙasa aka ibi kayan al'umma magana ake a ta jihar Kano magana ake yi ta al'umma Allah sarki ina wa'annan mutanen a karamar hukumar gwale magana ake yi ta NNPP magana ake ta lokaci magana ake ta lokacinmu yau sai abin da muka dama a jihar Kano ta karamar hukumar gwale yau ina masu cewa abba kamar Yusuf bai sai je ciranci ba yau abba shine a ciranci amma misali ina manufar da kuka zo da ita wanda al'ummar Kano za su san barka la ai manufa ce kana kana ta al'ummar jihar Kano mun manufa ita ce mata haihuwa free za a yi miki operation idan lokacin da kika samu matsala ne kyauta mijinki nera ɗaya ba zai baya ba sabanin yanzu malam ilimi free education a jihar Kano mai girma excellency Abba Kabir Yusuf ya ce ilimi free kuma za a bi 'ya'yan al'umma 'ya'yan talaka a kai su kasar waje su yi karatu za a inganta musu rayuwa malaman makaranta za a inganta musu rayuwa yadda rayuwar kowa take a ingance sakamakon yadda ake yanke musu albashi ba san albashin su ba kuma yanzu an zo yanzu lokacin da ake ganin excellency ya ci zaɓe sai kyautata wa malaman makaranta aka zo ana ƙara musu ana arias arias din da akwai wanda ya shekara ashirin ba taɓa sa masa arias ba yanzu an sa masa duk sai an fito da wannan kuɗin da aka dinga yankewa na arias arias jihar kano yan bansho ku sha kurumin ku za mu binciken kuɗin ku da aka dinga yankewa akwai mun da ake yankewa dubu hamsin akwai wanda ake yankewa dubu ashirin a wannan lokacin a jihar kano za mu inganta duk wani ma'aikaci za a bashi haƙƙinsa kuma ɗan fansho za a dawo muku da kuɗin ku za mu yi bincike ina ofan da kuke bayarwa sabuwar ofa to jama'a ku saurara duk mutumin da aka ba sabuwar ofa isari ba fa ofa aka ba shi ba an ba shi kacici kacici abu ka'ida abu tsari a shekara takwas a gwamnati ba iya ba dan jihar Kano ofa ba sai ya zai ta rage saura kwana ashirin ka san wannan gardo gardo ne magana muke ba za mu kori kowa ba za mu bincike idan ofan nan akan gaskiya aka baka ko kuma kudin dama ana karba yanzu aka bai da gurbinta to za mu bincike a dawo da wannan kudin da ake karba to Muzambilu Ibrahim luli kenan daga jam'iyyar NNPP a Kano kuma karamar kumar Gwali a mm. mazaɓar jayin ko dan jayin ne dan cikin gari ne ba jayin wai zuwa yi to ai jayin in ka zo in dai ka ga mata ya'ya kowa a nan ai ya zama dan jayin to ai na kamar wai yana kore kansa da jayin jayin wai ba kwa san shi ne ko ba ah, ku kore kansa yake mu kuma mutum yana kore kansa <laughs> lalle sai ka ce sai ka ja mutum mu je ga wato karamar hukumar dokin kudu kana maganar abdulwahab ayuba oyoyo kenan eh ka san shi a yaushe a baya akan jiyo shi yana kalubalantar jam'iyyar ta APC cewar akwai matsala fa a gyara cewa yake a zo a gyara a eh, zo a gyara ana ganin wai kamar <laughs> yana kalubalantar jam'iyyar yana kuma dan jam'iyyar mm, ka san wala Allah a karamar hukumar dawakin kudi irin watakila wancan gyaran da yake ta magana rashin yinsa mm. ya sanya majalisar tarayya APC ta sha kasa mm. majalisar jiha a dawakin kudu apc ta sha kasa mm. a warawa ne ta samu dan majalisar jiha na jiha ba eh wato honorable labaran abdullahi madari shugaban masu rinjaye. Mm. Eh, wanda kuma kaga watakil a iya cewa kalamansa kenan sun hau kan layi duba da kusan kamar ya koma a koke ma eh kullun cewa yake a zo a <laughs> gyara ina wani ina mm. wani to yau ma kaga ya kara wancan korafin sai dai kuma ya fara ne da godiya ga al'ummar karamar hukumar warawa bisa yadda ya ce sun zaɓi jam'iyyar apc a madadin sa makabarta alhaji hamusu alhaji rabi itamo a madadin tsohon shugaban mazaɓar dawaki wanda aka cire hi ba tare da muna so ba wanda kuma shine shugaban kwamiti o23 akwatin da ikawo shi a zaben da aka yi na shugaban kasa da na dan majalisar tarayya da wanda aka yi na mai girma gwamna alhaji hamusu alhaji rabi itamo ya ce yanayi wa ɗaukakin 'ya'yan jam'iyyar apc dawaki sarkin kudu da warawa wanda aka je aka yi zaɓe na cike gurbi karkashin jagorancin dan majalisar mu na jiha labaran madari wanda duk ya ziyarci wannan wajen da fatan kowa ya je warawa lafiya ya koma lafiya alhaji hamisu alhaji rabi tamo ya ce ya ne wa shugabanninmu ban gajiya tun daga kan ɗan majalisar jiha honorable ma'azamin el yakub da shugaban karamar hukumar dawakin kudu honorable nasir ibrahim matage da ɗan majalisar jiha labaran madari da ɗaukakin shugabannin jam'iyya na apc APC da wakin kudi da warawa da fatan kowa ya zo wannan zaben lafiya ya koma gidansa lafiya Alhaji Hamisu Alhaji Rabi Tamo irin rabon da kai na abinci Allah ka maka da alkhairi ka raba kuɗi ka raba shinkafa irin wannan muke so a yi koyi da kai a jam'iyyar APC ba mutane su koma taleko talabe ba irin rabon da Alhaji Hamisu Alhaji Rabi Tamo yayi zami amfani da shi mu ja hankalin jam'iyyar APC domin a zo a haɗa kai a zama tsintsiya maɗauri daya a zo a gyara jam'iyya in ma an bar wa wa'annan mutanen ba za su iya duke al'ummar dawakin kudu da warawa ba domin ba su san tsarin mulki ba mu jam'iyyar APC mu ne muke tafi da mulki inda al'umma suke ganin mu mun sa ruwa mun sa wuta mun yi titina ina mai tabbatarwa da cewa jam'iyyar APC ita ce a gaba ita ce za a yi a 2027 insha Allah to Abdulwahab Ayuba Oyoyo kenan a iya cewa a koke shi ma ta wani bangaren eh amma kuma yayi <laughs> dan jam'iyyar APC ne dan ne ga jam'iyyar APC kuma babu yunkurin canza shekafa a yanayin yadda yake ai da alama da alama dai za su dauki azumi amma ka san abba azumin nan fa ba kowa ne yake iya yi ba to ai a yanayin yadda muke mu'amala da wasu magana ɗaya mutum zai ma ka san cewar fa a hanya yake zai fece to amma a ce wayanda aka taho da su suka yi azumin shekara takwas wani kawai yanzu ya ga ya ga ya ga ba dama watakila ba wannan din sai ya ce bari ya shi ma ya koma mm. anya jam'iyyar NNPP ba sai ta ƙara kula ba kuwa a'a to ai ga misali ai ba a kin dan jam'iyya tunda akwai gabar da zai amfani in aka zo lokacin zabe kawai dai wala Allah na san dai bai zama lai ya samu kulawa ɗari bisa ɗari ba sai an gama da wancan wanda aka yi dakon shi wato a ka'ida dai ana buƙatar kowa e shi sa zaka je yan jam'iyya amma gudanar da mulki sai dan jam'iyya Allah ya sa dace aba ni dai zan ce na barka da masu sauraro to bi sauraro da fatan ka ji daɗin kasancewa da mu a cikin wannan shiri a madadin abokin aiki Ahmad Rabiu Jain sai kuma shugaban sashin labarai da al'amuran yau da kullum na dalafiyan Muzambil Ibrahim ya kasai abba Haruna shine suna na nake cewa da fatan za a yi sauri lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh